بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمي da muka taru a wannan masallaci mai albarka masjidul ilm li muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda mun samu haɗuwa tare da malamanmu da alarammomi da 'yan agaji da ƙungiyoyinmu na musulunci na mata wani muka da su a nan nisa'u sunna form da sauran iyaye da muka da su a nan da kakanni da yanne da kanne duka wani muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama muka kaki haɗuwa yau watan musulunci na 27 ko 8 ne eh? takwas na ko sai wata ya kusan ƙare ba wasu ba su shawal ba wasu ba su gama ba so wata dai ƙarewa ne shirin da takwas ai wata ya ƙare yau da ka zo wata ya shigo sai a magana sallar idi sallar idi azumi sallar idi layya kuma Allah ya sa mu gama lafiya saboda haka muna 28 ga watan shawwal hijira shekara 1447 da ya yi daidai da yau muna sha shidda ko sha shidda bakwai da ku sha shidda ko lisanin da biya biya muna sha shidda ga watan april miladiya shekara 2026 muna roƙon allah madaukakin sarki ya muna jagoranci a cikin wannan karatu Allah ka gana da mu wannan karatu kuma ka ba mu ikon aiki da shi wannan littafi da aka ce maza da ne fi a hadisi sai da sakalai ne guzurin ma'aurata a cikin hadisan shugaban halittu ga baki ɗaya mutane da aljanna sallallahu alaihi wa sallam in ba manta ba karatu da ya gabata mun kwanan hadisi na goma sha uku inda muka samu bayani yadda na na'aisha ta tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kun gani na na'aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce mamata ta shirya ne ta hanyar bani wasu abubuwa na sha na shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya sani zuwan Aisha gidan manzon Allah ya kawo haske gidan kwarai da gaske Zan Allah ya ji daɗin zama da ita kwaye da dabi kuma ba su da shekaru da ya ko da aka kai ta amma kaga saboda ke uwa kira kula da ɗan illa ke su gidan miji a yi shirye-shirye da addu'o'i da wasu abubuwan da ya kamata a shirya na halar sai mu samu karɓuwa gidan miji a da sai sun gabata manzan Allah da tsere yake da Aisha radiyallahu anhu saboda aure ya yi daɗi zama ya yi kyau har tsere wasu ga shika da gudu da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ko kuma na kishin Aisha kware da gaske ka aka tambaye shi wa ka hisu duniya ce Aisha ku ku so wannan ba wasa ba amma yanzu sai ki ta gidan miji sai ki mai da kanki wata iri daban duk kalala lalace ka tambaye da kuma baya wanda ya kamata ka kama jikinka ka samu kanka yanci amma sai ka go kuma wasa da kiwa ta aure Allah ya samu dace ci gaba da karatun mu hadisi na goma sha hudu shi ne alhadisun rabi wa ashara hadisi na goma sha hudu annabi na abbasin an karɓo daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ma kala allah ya ƙara musu yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah tsira da aminta allah tabbata gare shi ya ce lau anna ahadakum da za a ce ɗayan ku idan arada an yi a asiya ahalahu idan ya niyyar zo ma iyalinsa faƙala ya ce bismillah allahumma jannibina shaitana wa jannibi shaitana mara zakta da mutum ya ne zo ma iyali ne yi wannan addu'a fa hu, in ƙuddira an yi in yi ƙaddar bai na huma waladun idan haɗa ta samun ɗa tsakanin su cikin wannan fi zalika a cikin wannan saduwar lam ya zurrahu shaitanu abadan shaitan ba zai cutar da wannan yaro ba abada ko namiji ko rawahul Buhari, imam Buhari, ya rawaito shi hadisi ne a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba dubu biyar da da da 5165 to kun ga wannan yana ta bayani tiriyan tiriyan an kawo amarya gidan miji to yanzu yana yi yiwa kila tsakanin mata da miji akwai saduwa to ga addu'ar za a yi in za a kwanci aure ma manzon Allah ya ce da za a ce ɗayan kuɗi ne zo iyalinsa ko namiji ko mace shi namiji ya yi, ita mace ta yi kowa ya yi. ba na yadda zai addu'a saboda shekan yana tare da wajen komi shekan yana tare da wajen komi wurin cin abinci shiga ban aiki wurin kwana har da wurin kwanciya da iyali shekan na an tare da kai in ba kai aniya ba ba ka nemi taimakon allah ba ba ka nemi ba kai addu'a ba sai shekan ya zo ya bata ba haraka shekan ko duk inda ya shiga an samu matsala هذا القرآن يكي وشاركهم في الأموال والأولاد وإبن وشاركهم في الأموال والأولاد وإبن وما تعالى الشيطان كي تاريه رسول في الأموال, في الأموال والأولاد في الدوكيوي دقائع shi za kana ganin wasu ɗaya da ganin su kasan wala akwai shi ɗin daga yaro kana magana bai jin magana ka ke uwa kina magana ko kallon ku bai yi ta shi ga ta kashi babu wani da ke ba sai ko kiki a shi babu wani da ke kawai shi ɗan ya daga ya shiga shi yasa akwai haɗari ƙwaye da gaske za ka fitila bile da mijinki za ka kwanta shi da mijinki babu addu'a kuma dama ƙur'ani abinda ya ce نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم تقدموا لأنفسكم تقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون بشر المؤمنين madaukakin sarki ce ne har harsun lafun matan ku kamar gonakin ku ne tun har ku zo ma gonakin ku an na shirkin ta inda kuke so ta kowane su kuke so matan mutum an kamanta da gona ta yi gonar ta yanka son kace da ta zuwa da sahi gonar ta yanka son kace da mai tafiya zuwa da mai ce ni yanzu haka da gona ma ne su, ne kuka sun kowanne sai da shi ne dawo kana zuwa gonarka da daddare akwai masu kwana kan shi ne misalin matan mutu yanzu ba ki da dalili mijin kina son ganin ki da rana ki ce a ni wallahi ban wannan wannan rashin kunya ban yi saboda ni qur'ani ya gaya miki yadda kike da mijin hadisin manzo Allah ya ce ko sama raƙon miji ya miki kike na kanki sama raƙon kana ganin wasu mata tahin miji ya samu ya samu a daidaita ka ba shi haɗin kai sai an yi sai an yi kare zini birgi sai an samu matsaloli kuma ma wani wani lokaci kuma ita ɗaya ma sai ka tafi ki ta wahala sai ki ta wahala sai ki ta sai Allah ya baya dama ya ce aure zai yi kuma bala'i ya tashi yanzu kina saboda haka wallahi ku ya sarrafu da abinda dama abinda a aure kwanciya duk abin da ya biyo baya wallahi musu haɓe na sha gaya muku ɗaya da kuma gani wallahi ɗaya musu haɓe in dai an kai aure an ka kiyaye maka juna mutunci ko ɗa ko da ba san wallahi da ba ta biya a isa ta mun za a ɗafi guda ba ta yi ba amma da Allah ba ta biya bukatar ba duk abin da miji duk abin da mata kwami ta yi mai shi kai ne ta yi mai har ya ce ya hankunta da kowa a duniya a lokacin da aka tambaye shi amma ke yanzu ke sun ke samu abubuwa cikin ranki ba ki da kwanciyar hankali ko shi dai hankalin ki ya tashi ke dai ki samu kuɗi ka san wata ta son kai kwanciyar suka ba ta kuɗi ko wata ce wallahi shi ya son kwanciyar da mata ta yi da ya kawo dubu biyar aji da ɗayan shi ke nan a ila illallah hawa ne ka tsara mata ta yi a islamiyya ranar ni ta babu masu islamiyya ya bugo min ce malam mata a nan musu na islamiyyar ka to Allah malam kai musu wa'azi wallahi in nace ina neman ta wallahi na biya ta ran nan kan wallahi na yi zaki ga wa'azi sosai suna zaune suna jita ne ta faɗa ina hukuncin kuɗin da ke ansa don mijinki zai kwanciya da ki kina ganin lahira ba ki biyan kudin nan saboda haka wallahi mata ku mai da hankalinku ku ta kokarin ku samu lahiyar jikin ku da ta saboda in ga lahiyar jiki kana iya kana iya koyo shi bidiyar ne kana iya dare amma in ba ta da lahiya ba za ka yi sannan ka rage mutum ka tunanin dogon guri daki na banda kaya yanzu in tashi in jiki wanda ya tashi banda kuɗi ya zan yi wa yoni wa kai na Allah duk ki ɗaya wannan tunani gaba ki ɗaya ki Abin abinda aka so ga mutum shine ya roƙi Allah duk abin da ya kaso Allah ya biya biya mishi to saboda haka wannan addu'a Allah ta'ala da yake matan ku kamar gonakin ku ku zo mu gonakin ku ta inda kuke so ta lokacin da kuke so gonaka kana iya shiga ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa matan mutum haramun na da ya shi zama ta duburarta amma in ba haka ba ta kowane bangare mutum ka so yana zuwa saboda haka Allah sai ce wa qaddimu li anfusikum ku yi gabatarwa tsakanin ka azan kamar irin dabbobi malamai suka ce gabatar da aka ce a yi shi ne a addu'a ga addu'a da hadisi ya ba su a maza Allah ya ce idan mutum zai je ma iyali ne ce bismillah da sunan Allah Allah za mu yi kwanciyar da sunanka Allahumma jannibna shaytana Allah ka nisantar da mu daga shaytan wa jannibi shaytana kuma Allah ka nisantar da shaytan ma da zaka tana ga abin zaka azaka duk abin zaka ba mu Allah kada ka bi shaytan ya shafe shi manzan Allah ya ce fa innahu yadda al'amar yake in yi ƙaddar bai na huma waladun fi zalik idan aka ƙaddarta samun ɗa tsakanin mata da miji cikin wagga saduwa da aka yi wadda addu'a manzo Allah ya ce lam ya zurruhu shaytanu abada har abada shaytan bai bai da wannan yaro zama ya cikin ciki har ya hito har ya girma har ya rayuwa sai Allah ba zai bari shi shaytan ya shige shi ta ba kun ko shi shaytan ba rabbuna akwai wasu mata cikin ciki a hure musu da ko ba hure cikin ciki a hure musu da a ajiye miki wanda ba na ki ko da kika aihuwar mutum ba mutum na ke aiba duk da yake kuma yi tsayin mata zuwa ku labari irin wasu irin mata masu kwana masu kwana da horin wata ba a yi addu'a ba ba a yi arwata saboda haka mata su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki su zanka yin addu'a wallahi so da yawa shi ɗanka zuwa ya cuta miki ga ɗanki ya kasa lahiya sai ga wani ɗa an haife shi amma bai da lahiya na ga wata mata sai ya tabbata su ta a yariya mace ita ɗaya gare ta yariya ga sai zan ka samu kuɗin kwakwalwa sai zanzu abin da aka ba su iya sai su dinga gasar da girman ta amma tana ba kun je gane abin da kani to shi dan bara gona sanadiyar addu'ar da ki sai Allah ba ɗaukakin sarki ya mutu kariya daga shaitan yaro bayan an yi shi ma'aimai addu'a wa inni sammaituha maryama وإني أعيدها بك وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم حنة رضي الله عنها عليه السلام تسي وإني سميتها مريم ألا ناسا مثل مريم wannan ya na yi masa suna maryam wa inni u'izuha bika Allah ina neman tsarin ta da gare ka ma ina neman tsari da gare ka wa ha da zuriyarta Allah ta tsare su shi shaitan daga shaitan jifaffe ga yarinya da haihuwar ta aimata mata addu'a Allah ya kare ta daga shaitan duk waɗanda ƴan matan da hadin suna kwana ɗakunan maza shaitan na yake samu sa'a ko ba shi na ba kaga yarinya da mutuncinta amma sai a ce ai sabar bar gidan suna cikin ɗakin maza abin banka sai ci shekaran jiya wani malami mena yana wa'azi sai yariya da an haka masu wai abin ta kuma gana shine wai abin da yan maza ka bata da zai bata ɗari biyar sai ɗari biyu da hannu haka taka bayani wa'an ɗari biyu da hannu na ya kaba wa'an ɗari biyar na ya kaba mutunci ya gudu shi ɗaya ya samu sa'a dama shi ɗan sa'a ya kasance samu sai ya halaka shi wallahi ai mutuncin mace ya wuce ya wuce 250 wallahi ko miliyan 250 wallahi ya wuce miliyan 250 wallahi ya wuce saboda haka abin da aka so ga mata su nemi tsarin Allah daga shaitan ubangiji Allah ya kare to saboda haka wannan hadisi ya karantar da mu mustahabbancin addu'a lokacin saduwa tsakanin mata da miji sai ki addu'a shi ma shi addu'a a doki matakai neman kariya daga shaitan Allah ya samu dace al-hadith al-khamis ashar hadisi na sha biyar. an abi hurairah radiyallahu anhu qal an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta tabbata gare shi ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake ga hannunsa ma min rajulin babu wani mutum yadda umra atahu ila firashi wannan zai kira masu zuwa da shimfiɗarsa fata a ba alaihi su ƙiya su ƙiya masa illa kanan lazifin sama isafifan alaiha fate wanda a cikin sama yana fushi da ita hatta yarda an ha har sai mijinta ya yahe mata ya yarda da ita Abinda da ya tabbuwa mai bakin suke ya yahe mata ya riga ya wuce wuri sannan Allah ka bari fushi da ita rawu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ya sayi muslim hadisi na dubu ɗaya da goma sha biyar da hamsin da ɗaya hadisi na dubu ɗaya da hadisi hamsin da ɗaya kun ga wannan magana da aka yi muku abu hura sai da ya rasuwa da Allah e eh, manzan Allah sai da ya yanke da Allah ya ce duk masu da mijinta zai iya neman ta ta kowace irin hanya wani bai iya gwada miki na neman ki saboda kunya ya ka sai rubuta miki sex wanda ina jirin wani a'a ya faɗa miki ga alamar da yana son yana son ganin ga shimfiɗa kuɗa akwai alamomi daban-daban wasu maza kunya suka ji ba su iya magana to amma sai zan ita duk abin da yake yayi na nunan ta zo sai ta kiya la'alla sai ya ba ta kuɗi la'alla sun take karama abin da ya mata ɗazu la'alla ya taɓa mata karama sun take karama ke san wasu mata kan su ba su yayi ba abin nan sun sai saura mu ku bashi ai ni wallahi ku jira ni ina zamme da tuwa ya ko sai ta mi wala kan ciki to manzon Allah yayi rantsuwa ce ya rantsi da wanda raina yake ga hannunsa jama'a ware ne yake ga hannunsa duk rai kuma ga hannun Allah suke manzon Allah yana cewa na rantsi da Allah duk matar da mijinta ya neme ta kiyaye to sai ta kwana Allah da asama yana fushi da ita in ku Allah na fushi da ke komi na ya faru da ke ku kauce mu jami'in ku fushin Allah wallahi kasuwanci ki bai albarka in sana'a gane gida wallahi ba ta albarka saboda Allah yana fushi da duk wasu abubuwa da ke tanka ba su yi shi yasa wasu mata suna ganin cewa wai me yasa wai ko ministanta bai albarka in kasuwanci don ba shi ka an wa ba su biya ne da ba su biya saboda ba kina ja maka kimishin Allah mun ce sulhun wani aure cikin azumi wai wai ita wai cewa kai wai ya dame ta wai a ce kullum sai ya zuwa ya neme ta kullum sai ya neme ta wai ita ɗaya gare kuma yaro na ƙara shekaru biyu ga rabi ishirin da biyar zuwa talatin ba ko talatin da isuwa ke ɗaya ta Shekaru ishirin shi ko biyar ku biyu na cikin ɗaki ce saboda Allah in yana miki kullum ya abin da sun shiga ya santi wai wani lahiya gare yana iya neman mace kullum wani kuma wallahi bai lahiya sai sati sati sai juma'a juma'a ya ka neman saboda kowa da irin lahiyar da Allah ya maka to saboda ka dole in ki ke da Allah ya haɗa ki yanzu da miji wanda kullum sai ya nemi to ki take nemi taimako Allah dai samu wasu abubuwa su kun ba da dabino ki samu kaɗa kina sha sai ki samu wasu abubuwa ne gida da kinki samu lahiya da jikin ki don da shaye-shaye magungunan mata su sauran sai ka halaka kar da tsallabu da Allah ya kare to saboda kun ga wanga hadisi shi da ya taho bayani na yake wallahi mace hasarar ki da miji ya neme ki kiya abin da zai faru na farko da hushin Allah sannan na biyu dun masu da kawai miji haka nan to sai ya dinda hararen wata waje ko da girma ko da rashin girma sannan namiji na lalacewa in mata sai ba ta bashi haɗe. jama'a zakari Allah haka ne ko ba haka wallahi na lalacewa don mi saboda yanzu ta gida ne ya san cewa ina na san wancan da shekaran jiya mu yi kwanciya na san yau ba ta yadda to yanzu ya zan yi wani fai fai kama baɗan mata wai ko ka haya jima ya fi ya gama da wata bakar lahiya ta samu mai ciwo ya ya sami to lahin wani an bijin ko ba ka jin daɗin jikinka karsawa haka ka gade ya za a yi da ya kai maganin matsala amma ba miji ya neme ka kiyar ai wannan kiyo bala'i tashin hankali tunda wani hadisi ma cewa kan mala'iku suna tsine miki albarka wanda da yawa ne Allah ya dai miki albarka kusa ya tawaye saboda ka dole mata su mai da hankalin su sani cewa ita rayuwa aure tana buƙatar miji ka san buƙatar mi unlimited din buƙata ce wannan buƙatar mace koyo shi wannan buƙatar mace sai bayan kwana uku wani sai bayan sati guda wani sai bayan lokaci gasu nan mazaje daban-daban suna jin abin da su za ka ji na ce wallahi wani ni bin da wata guda mun. haka wata guda mu wani haka wannan ma ya zama wani abu daban wala Allah yana yawa kila ke ta abbaki da wannan shirin da ma za a don wasu mata masu wayo din magariba ta yi ta gama abinci ta yi wanka ta yi wanka ta sa kaya to kallon da zai mata da irin zai ganta su sai shawa ta shigo ya za a iya zo a neme ta amma wasu babu gwamnati da wani da warin na da sai wanka ba da warin hayaki da sauran shi ta kwana da shi suka tashi ta sa akwai kalamai Allah ka shirye mu Allah ka shirye da matan saboda ka wannan hadisin ya karanta da mu hadarin miji ya nemi matar ta ce ba ta zuwa nemi ki ce ba ta zuwa wannan hadari Allah ya kare mu al-hadithu salisu eh, ashara hadithi na goma sha shidda an abdurrahman ibn sa'ad radiyallahu anhu qala an karbo daga abdurrahman ibn sa'ad Allah ya kara masa yadda ya ce sami'tu abas ibn al-khudri radiyallahu anhu naji abu sa'id al-khudri sa'ad bin malik Allah ya kara masa yadda yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna min asharri an-nasi inda Allah manzilatan lalle na daga cikin mafi sharrin mutane a wurin Allah ga masauki yawmal qiyamati ran tashin kiyama wanda ya kowa samun mummunan masauki wurin Allah ran tashin kiyama mugu wurin zama wutar jahannama wallan Allah ya ce ar-rajul yufdi ila imra'ati namiji wanda zai bungula zuwa ga matarsa a saki labile a shiga zane da shi da ita wa tufdi ilayhi ita ma ta bashi hadin kai su shiga zane a yi duk abin da za a yi tsakanin shi da matashi sun mayin shiru sirraha sannan yawa yadda yana wata asirin wannan ya yi kowa mugun makaukira tashin kiyama subhanallah wallahi ana samun irin wa'in na mazaji ni ruwanka ka in ba dambalci a jakomi shi wani da ya fiye sa filamlai da mata ya to faɗa ma to bai faɗa wa kai ka zo ka fada mai abin da kai da masu don baka da hankali babu wayo ke to musulunci ya ɗauki mataki mai tsanani dangane da mazajen da suke kwanciya da iyalinsu amma sai a waye gari yana tuwa yana waɗa cikin ta ce ai kaza kace ai wanta kaza kace ai wallahi wanta kaza na kaza kace babu hankali babu wayo wallahi malam babu wayo ai da kasan an saki labilan nan tsakaninku ba a san kowa ya sa abin da ya faru ita ma akwai wasu matan da su ku ba su da hankali su ma yan suna faɗa ma mata abin da suka yi da mazajensu ainihin jiya wallahi wani da ya fi suwa ne yayye da ne cikin har da kuɗi yake na bada wallahi ne cikin in ce haɓa a wani gefe ai ba ce kada Allah ya zaba sun yake alishi sai dinda ya ga asirin abin da ya faru kina ba da labarin abin da ya faru bayan Allah maɗaukacin sarki ya ruhe ku ya lullube ku sai ku ji suna watsa asirin wannan babu hankali ke to ko bayan babu hankali gobe kiyama duk wanda kun da an samu gun masauki yana kuka yana sallah yana azumi yana sadaka amma sai ga jahannama ana mai azaba mai shi asirin mata sai ka tonawa kwanciyar da ya da mata sai ya kina da ba da labari kwance ta yi da mijinta tana tana ba da labari wasu taki ba ki da hujja ai wani rashin wayo ne sirri aka sun mutum ya ɓoye la ya fito sirra illa man lahu sharaf wasirru inda kiramin nasi maktumu babu mai ɓoye sirri wallahi sai mutum sai babban mutum babban mutum game da asiri mai ɓoyewa ne bai faɗi duk abin da ya bai hudu ka ka waɗi mutane suna kallon ka wawa kana kankan kana ba da labari wanda kallon ka wawa banza da kiki wanda bai gane kori ba ya san kina ba da labarin mijinki ana ta ana kallon ki wawan ba ke da wayo wawan ya banza kana ba da asirin gidanta. abin nan da ka kushewa ba ka so wannan sai shi shi ka so sai kina ba labarin miji wata ba su samu haka nan kanta ka samu irin mijin ka shi ka su. ka shiga roƙo Allah game da shi ka ɗauki suna ya taba zuwa wajen malaman tsib a sai a sa ya cikin Allah na mai haka ko da aka hama araba ki da shi wata yamin tambaya ta ce don Allah ma na ina tambaya wata to ta ce ta kai wajen wani malami tana son a kashe auren wanta da wani sai malamin ne ya rantsi da Allah yau auren su bebe kwana ko sai aka kai ta yau ce kuma wallahi malam la'asar ba kai ba sai da aka kai ta malam wani wanga abu biya to dama bokaye na bokaye na sun riga sun shirya su abin da suke da aljannunsu da miyagunsu kuma Allah ya cika musu amma mu imanin mu bai yadda da wannan ko da sai haka na Allah ya tuka musu mu imanin mu bai yadda da wannan dan mu sai yake wallahi yau sai auren wanda ya mutu kuma ya mutu sai mu dauki akwai mina ba Allah ya rubuto ya riga ya mutu amma magana aikin wani malami ko wani boka duk wannan mu wallahi mun san wannan aikin banza na illa kawai mutum ya roki Allah in kana tare da Allah koyo shi Allah ba zai bari Allah ba zai bari a wulakanta ka ba daga kuma na ba ku shawara ku zanka addu'o'i ga Allah ko yaushe gaya ma Allah madaukakin sarki ku bar tona asiran ku kowa ya koya asiri ne manzon Allah ya ce ista'inu billahi ista'inu ala ijahil hawa'ij bil kitman ku nemi taimakon Allah wurin cin nasarar bukatocin ta ya koyewa fa inna kullu dhima kullu dhini imatin mahsud domin duk wanda an kawo ni'ima sai an hasara kowane na an kawo nema Allah ya yi hasara wata hasara ki mijinki Allah ya fara buɗa mai ya fara kawo za a yi hasara ki mijinki ya yi gida mai kyau za a yi hasara ki saboda haka da yawa daga cikinku hasara kuka sa ana samun matsala ai miki hasara hasara ta kama ki saboda kuma muna ba ku shawara ku bar ana sanin ni kuke ciki me wayo shi ka koya abin da ciki mutum mai wayo in ya sha daɗi ɓoyewa ya kai in ya ci bane ma ɓoyewa ya kai bai bari a sani don in ka ci bane ka koka sai makiyin ka yi ma sai ce gwai Allah ka ga ka ji daɗi ba sannan in ka ji daɗin ka so ka hoɗe shi ko ɗan hasara, shi ko ba war gola ba sai mu wallahi mijin alhamdulillah ya samu kuɗi yanzu kullum sai mutu naman kaji gidanka kullum sai mutu naman kaji kullum sai mutu naman rago gidanka na kina ba da labarin suna kan bukin suke ya masa yawa da Allah ka ba mu ikon gane jama'a kun ga wannan hadisi abin da ya gwada ya gwada muna ya sirri a tsakanin ma'aurata musamman sirrin kwanciya tsakanin mata da ko ki boye sirrin ki tsakanin ki da shi ma dai ana son kyautawa miji wurin kwanciyar dan nan na aka samu komi da komi wallahi in ka iya kwanciya da mijinka komi kana samun wata komi na iya aji maka inda mata sun gane suka mallaki mazajensu da shehidinsu wallahi komi na iya baki duniya komi ya mallaka yana iya baki amma daga wurin kwanciyar na aka samun matsala a wurin ki belar sai ki ga ya fasa ki gehe bil bai bukata da komi kika su bai iya baki so ba ki gyara ne shi hida ki ba shi hida ce ba ki ba ki abin da ya kamata Allah ka ba mu ikon gane Aladisu sadisu ashara hadisi na goma sha sabi wa ashara ko hadisi na goma sha shi na goma sha bakwai ana bi sa'id al al-Khuduri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'id al al-Khuduri Allah ya kara masa yadda ne Sa’ad ibn malik ibn sinan radiyallahu anhu ƙala Allah ya kara masa yadda ya ce Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai rana min ta tabbata gare shi ya ce idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya zo ma iyalinsa aka samu aka yi kwanciya tsakanin mata da miji sun ma'ara da an ya'udu sannan ya so ya sake komawa fal ya tawabba a bainahuma wudu'an yayi arwalla kanin su arwalla ma'ana shine ya shiga banɗaki ya wanke kazanta ga jikin shi ya sake arwalla rawahu muslim wannan hadisi na cikin sahih muslim hadisi mai lamba 308 kenan kun ga wannan hadisin shi ko abin ke gwadi a yana gwada cewa idan namiji ya yi kwanciya da iyalinsa bayan wasu lokuta kuma yana son a kuma sakewa to annabi ya ce ya fiye sake arwalla ya fiye arwalla malamai suka ce a da aka magana shi ne shiga ɗaki ya shigaban ɗaki ya wanke jikinsa ko bai yi wankan janaba ba sake ya wanke jikin shiga baki ɗaya arwalla ya ce wannan arwalla za ta ƙara mai nishaɗi sosai kaga ba shi dai aka umarta ba har da kema mace kema ki take arwalla na ji wata mata tana fatawa har tana zahi cikin malaman da mata masu zahi ne da su ta ce kwana da janaba bala'i kwanci da janaba ba a yi wanka ba musiba yana haifar da miyagun menene menene ga wannan magana inda za a ce a kawo dalili akan ta ba saboda ni saboda duk abin za ka faɗa a kawo hujjar dalili manzan Allah ya kasance yana kwana da janaba kuma yadda Aisha ta faɗa Kusa kaga inda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa sanin lahiyar biladama da domin ka gyara shi yana samun umarni daga Allah ai shi da santa ya bada bayani ko to shi kan yana kwana da zinaba ba karanta bulugul maram ko karanta kawai kafai na hadisai irin su bukhari da muslim manzo Allah ya tace yana kwana da zinaba wala Allah yana wani lokacin mutum bai adar ruwan zahiba akwai sanyi kaga babu lahi da mutum ya ji a Allah ya zo kwanta shiga ba tana da kuma yana wa wasu maza suna da lahiyar su ko wasu mata alhamdulillah suna da lahiyar su suna bukatar iya an ka yasa ta koma wannan ba da illa ba ne ta saboda haka don an yi wannan abin da ya fi so mutum ya sashi a ruwan kuma duk kuka da ana ambatan lahiya lahiya ga kwanciyar aure mafi yawanci mutum bai sa tunani gare ne don rashin lahiyar zuciya ya fi kone rashin lahiyar matsala don kana ganin mutum ga abinci gida ne ga abin sha gida ne wani ɗan gwata ma ya kaci gida ne akwai kajin da aka ci amma zuciya ta yi in ba ta da lahiya sai ta bai da lahiya idan tunani ya yi mai yawa ta babu babu lahiya ko ita ma mace kana gani ko da abin da ta samu tana samu in zuciya ta ba ta da lahiya tana wani tunani daban tana wasu abubuwa daban wala ba ko jikin kware ba kai saboda ita zuciya da hadari ita ci komi shi ta kana ganin zuciya da ka gani ita aka sun ta fara zama lahiya ya zama lahiya zuciya na farko dai kaka kulla wa kowa sharri da zuciya sannan na biyu ka yadda da abin da Allah ya ba ni dai alhamdulillah gidan da nake yayi mini mijina da Allah ya bani ni dai alhamdulillah yayi mini amma doron da aka waye gari ka garaban da Allah ya baka bai ba akwai wahala mafi yawanci ka ga aure ya mutu da wuri mace ka kadi da cewa wanda miji ne bai sa a miji ba wallahi wanda miji wallahi bai min ba to sa bai miki din nan ba zai au komi na biwa baya to shi ko rabo da Allah shi ya san hikimar da ya sa ya raba ya baka wa الله تعالى بيت أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمتك رحمة ربك نحن قسمنا بينهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم ورفع بعضهم بعضا فوق بعض فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم سخريا ورحمة ربك خير ورحمة ربك sarki مما يجمعون الله مدوكاكين سركي يتي أهم يقتلون رحمة ربك shin suke rabon rama ubangijinka Allah ya ce ba suke ba suke ba na hannu kasamna bai na hun ma'ishin muke raba musu abincinsu na rayuwarsu rabo na Allah kowa da rabo na yi wata dangote a mijinta wata rano a mijinta ɗaya eh, eh, rano a mijinta duk shekara kujerin makka sai kaba mutum hamsin su kai makka ƙarƙashinta misali ko su kuɗi wannan daga wanta ka ba miliyan guda sai miliyan biyu kyauta ita adda wannan mijinta na ba rabonta na ba wata ko mijinta jaki gare sai ya sa mangala da ya sa eh, taki ga mangala ya kai daji ya yi dawo abinci da ke yi ka samu mijin tana ba rabon sana ba to saboda ka Allah ta'ala shi karamin mazaji yanzu ba ga asiya mata fir'auna ba yau duniya waina ya kai muguntan miji irin fir'auna tun da gidanki an yanki jariri dubu goma sha biyu jarirai jini ya zuba gida ne aka yankewa da an kawo jaririn yankewa da ya aka akwai mijin da ya kai ga mijin mugunta amma sana nan shi an mijinta asiya saboda tsananin imanin ta ita an matan manzo Allah a aljanna tana cikin matan manzo Allah a aljanna rata tashin fiya amma haka ta zauna gidan fir'auna sai da Allah ya gwada mata fir'auna da yawa ga mata mumina fir'auna ya ce a ce a kashe ta bayan ta mutuntar da mutane gidan fir'auna ta sun da mutane ta hana a yanki annabi musa jariri da aka kawo annabi musa ta haka ce wallahi ba a kashe shi ta ce mai gida la taɓa tuluhu a sa'an yan fa'ana la taɓa tuluhu a sa'an yan fa'ana au na taɓizahu walada ta ce mai gida wanga yaro ba a kashe shi ta ce kai kawo kashe shi fir'aun na zaune nan na malamai suka ce wallahi ashe mace ita ce suna ba mijinta umarni kuma wallahi dole abi eh yanzu ga gida ba ke ba da umarni ji wallahi ba ba kowa yake ba ina ganin ka gaba sarake da girman rauni ne wallahi mace ce ba ai kuma ba ai kuna ganin wasu ku jibi wallahi cikin wurin mata aka amsa su su ku bari ya taho sarauta kala ko wallahi wa ana bashe ku bari shi gidan duk abin da aka yi ku kuburi a kare nan na za a tuwa duk abin da za a yi amma sai ka da baki da tawar da kika an san bakan kiɗanci da miji yanzu ga shugaban ƙasa nan ga gwamna nan kuna gane da mata ne ka abin da ko kowa sun su zama su zama ita a kes lake sau ta san irin wadda aka yi sai gwamna ya yanka can garka ta sahorin cikin gida su an kasuwa kuma wallahi haka na za a yi to zo daga asiya ba ta ga ta ce ta su kai la ta kasu kada ku shi wannan yaro a sa an yanfa ana yana waya waye amfani mu nan gaba ta nattafi da gugula da kuma rike shi matsayin da gare mu shikenan ku fito ko kyale shi ba dai Hajiya ta yi magana ba shikenan ku kyale shi ya magana ta kai shikenan kuma ba za a yanke shi ba Musa ya tashi gidan Fir'auna ya ci abincin gidan Fir'auna ya tashi nan gidan Fir'auna ya tashi saboda ka shi yasa miji da ka gani rabo ne daga Allah kowa ya roki Allah ya bashi rabo ne na sha shaɗa mata wata mijin da ke aura ba ta jin daɗi ne ƴaƴan da ke aihuwa da shi zuwa su ramu da a cikin ɗiyan da ke aihuwa da shi zuwa su ramu a cikin da mun gani miji ya wahala shi ta ta wahala bai ganin kimarta ta an tare da shi tana mu saboda umarnin uwaye na da uwa yana sun hake da ya zama dole in da'a gare su in bi shi to ke ko da'a ke sai ki Allah ya baki masu yi da'a ke da ke bi uwa yanki su ko yanki sai su bi wasu mata sun ƙi uwa yanki suna sun bi duniya suna yawon duniya duniya kuma ta bada musu ita duniya suna can barki suna wahala ta yi ne ba su komi ba ta kwana ba su komi ba tana wahala a to goma kwana da ita ba ke ce duniya ba ke da umarnin uwayenki ba wai ta ana magana tana zagar ido ni wallahi da an kai auren dole shi ya ni ku na bar gidan mu shiga duniya to ba ke shiga duniya ba a yanzu ke ga abin da a duniya ko shi yasa ni wallahi yan matan gana gani wai uba ya kawo miki so ni wallahi ba koyi mai ne ni wallahi ba ko tsawata an haɗa shi ban jari kan sau ba ta ka zaka jira ga Allah ba ka saba jina wannan magana da Allah ta ce ita wallahi ba ubanta ba duk wanda ya kama da duniya wallahi ita ba ko zai shi ai na faɗa muku wani dattijo yake ba ya ce ga miji na yi miki ta ce wallahi ba wani koyi mai shi ce ki hankuri ki roha mai asiri wallahi yau zan nika miki ina so ne gare ta wallahi ba koyi sai bi da kauna ta ce ku ke ina son ki taimaka mini yaron da ina son in hada zuri a tare shi ta ce wallahi babu na yi ma shi Allah ya miki albar aiko haɗa muku yariyan nan ku ta yi albar. ta biya ma ubanta bukatar ita ko wata ba mu haɗa muku duk abin da same ta ba sai na haɗa muku to amma wani bi uwaye mata da su aka hada baki wallahi uwaye mata wani bi da kuna aka hada baki uba na son biya bukata ku a a'a tabbaci da sama yarinya kamar zai wanda kasu yana ba dai samu sport gare ki ke bai samu sport gare uba yana son ya samu ki goyon mai baya da ke da ke da shi ku hada baki amma yanzu ke wanda gama uban ke bi dole an rijaye shi ba zai yi amma da ke shiga mai a tun da ba ke shiga wani sosai, ke ki da ni an matsala wanga da ya sa miki ni an matsalar shaye shaye ce, sata ce, ya sata bai koyi a a kila wannan iska ta gani can da wani a aski shina ta hure ba ta kunnuwa ka san yan ƙananan matan matan da masu masu masu masu ƙananan shekarun so da yawa ka ganin yan ƙananan gayun ganar ta hanya wanda ko fifi bai da sai ya shirya maka bugun ya karya ya sai ayo ya aro waya iPhone ta miliyan 1 daga biyu to yana yana yana yana kozo ba ko ta haita ba wallahi malam da mashin eh da mashin din ga da aka wata yanzu ya to yana kozo ba ko na hina ba ya to mata karya shi ta kasu wanda ba wanda ya bata ba wallahi da uba uba duk abinda uba ya hanguma wallahi shi alheri gare ka mawatanku ba su kallon duk wannan maslaha ko ba su kallo ni wallahi baba na bai sai shige min ba kawai shi kenan sai sai matsaloli wani da Allah ka shigar da ku a bar ma Allah al'amura sai a samu sauki saboda ka muna magana a kan lahiya kowa da irin lahiyar da Allah ya bashi ko cikin mata kowa da irin lahiyar da Allah ya bashi amma mutum ya kokari ya nemo kai ne lahiya zaman aure bai babu lahiya wallahi wani bi in kina kullun logaye gida kullun kina logaye hadda tuba kike yi mai wallahi ana samun matsala lafiya ana son mutum ya samu kan lafiya gida aure kazar kazar kulluwa ya suka tsaye kawunka ba abin faɗa ka ci ka samu lafiya duk wani abu mai ba da lafiya ka ci abinka to ka sai ka koshi ko ba gaskiya ba sai kai jikinka lahiya lokuta sabu lahiya amma an ka waye gari wallahi ka tsaya yunwa ta kashe ka wallahi miji kai tsaye ya ka barin ka ne ka zuwa lura ka ba gaskiya ba miji abin da ya kasu sai kai ito ka tsaye in ya kawo gida jama'a ko ba hakan na ba shi yasa ma kan da wuri wallahi daga cikin abin suka burge ni kaga an wanke kasari kasarin gero ta ji ya sai a ce sai kai yanzu 'yan mata yanzu kashe ka kai yanzu 'yan mata yanzu masu muguwa ya kashe ka eh ka ji a ba su abu leƙa eh, asari wai sauye ba su kan kudu ayin abu ya ba su mamaki da yan baki sha kuma me za ki sha wallahi rabi da shayi da gani shayi matsala ɗaya a cikin shayi shayi da bire da matsala ɗaya a cikin su amma ita da ina wallahi ba su shan kuma wani ranar su ba su shan kuma wallahi mu ji ba sha abin saboda ka wallahi mutum ya samu kai abincin da zai ci wanda ka taso ya gina ma jikin kai lafiya gidan mijinka ka bauta ma Allah kai sallah kai azumi kai ayyukan gida lahiya lau jikinka lahiya lau yake amma wallahi in ka ce yunwa ta kashe ka ga tamuwa ta yi tsada yanzu nawa take da ubangiji Allah ya kare mu ina ganin hadisi guda ya kamata mu tsaya a kan shi inda hadisi na goma sha takwas al hadisu saminu ashara hadisi na sha takwas an jariri an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi kuma qala annabi yace innal mar'ata tuqbilu fi sufi shaytani lalle mace tana huskantowa a cikin siffa ta shaytan wa tudbiru fi sufi shaytan kuma tana bada baya cikin siffa ta shaytan fa idza ra'a ahadukum ra'atan manzo Allah yace idan ɗayan ku yadda wata mata da suka ba shawa falyati ahlahu to maza ya ta inda iyali fa na zalika domin wannan akwai hitan gida abinda an gaisa wata gida tana da shi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi yana cikin sayi muslim hadisi mai lamba 1403 ma'ana wannan hadisi malamai suka ce mace idan ka tsara wata ido ta biyo tana tafiya shedan zai kara mata kyau da take da shi sannan shedan zai gwada ma duk duniya tana cikin wannan mutum shedan zai gwada ma cewa kai yi wani in ka samu wanda da kai ka kuma haka ɗaya in ta wuce kana kallon za ka hukanto shedan ya kara mata kyau ya kara mata hayyarka kyau kai na sai a kara kawata ma ita sannan in ta bada baya ma in kana kallon ta kuma kuma shi ɗaya ƙara ƙawata ba ita to sai annabi ya ce in ka ga wannan rabi da ita sai inda matar sai gida inda matar kuma kowa zo mai to abin da ya kani to yanzu namiji ya tafi ya kalli wata mata ba shawa ya to gida ne ya isa babu hanya akwai matsala ko babu ya to da ranar ya tafi shi kaza ki a wallahi yanzu ga tsakanin ko wallahi ba kaga daga nan komai ya lalace in ya koma ya sa waje kuma yanzu ina zai na shin wannan da ya gani biyar ta yake ko ina zai na ina zai na Allahu a'lam to shi yasa annabi sallallahu alaihi yace idan ɗayan ku yake irin wannan mutuna ya kuma gida inda iyali dama mace mai wayo ita dama mijinta ko yin shiga take da shi ni an matsaloli ne ni an nika damu ne ni aka ba ni aka ba wallahi wata mata da ka shigo gida tana gane kake to mai gida min taba ka na ga ta cikin damu take dai wancan bari wallahi wani yanke mai aljihu ya kwashe kuɗi shi ne kan san ba ni kan na san ba lafiya wani kuma sai ce a'a wallahi wani ya bata mere faɗa mun kai da wani take za ka na faɗa da mutum kai da babban mutum ya an matsalar ka da wani sai ka shafi shafi da hankali dama matsalar mutum gida ne duk wanda ya tafi bai to gida ne ba to za zai ba zuwa ko ga magana ta ba manzon Allah kuma da mala'ika ya matse shi cikin cikin hikaya kai da yaji bala'i yaji matsi da Allah inda wayo wani Khadija yayi yace milu ni zan milu ni da Allah sai maganin matsala Ni ka damun ka halar ni faru sai ni ina yace ina ganin na ga aljini fa sai ka ga aljini wallahi na ga aljini hankalinta ta yi ta dubaru dai a ƙarshe an ka maganta matsala ta ce wallahi ba a jirgin ta yi shi sa wallahi mata na ƙwai suna kallon wani su gane mai su wani wallahi in bai da kuɗi sana kawai suna gane bai da kuɗi da tadi bai da ta gane wanda wallahi kawai su bai da to yanzu wace mai tana ayi su ga ɗaki ta samu daga dubu ta bashi ko da ta Allah ya wata gaba naira dubu ko ɗari da ba ta fiye sa ubangiji Allah ya sawaka saboda haka wallahi mata ku sani ku da kuwa da suke nan ku ne magungunan mazajen ke afar saman dine fanadol dine fulajin dine da komi wala ke ta eh ina jin daɗin zama da ke wallahi da ya ji babu daɗi kai ko ya ɗaya ɓata gida ɗaya da tahoba da ya to an ka ba ruwan sai ya sha an ka tambaye shi biya matsala kan wuta ƙari a to kana zuwa gidan wani ai na ga wata wani wai shi har yanzu ya uwar gida gare uwar ɗaki gare uwar ɗaki ya fita ko wai ga mata ce can in ya shiga matsala wai wajen uwar ɗaki ne ka zuwa ke mata ce kina mi a ce wai uwar ɗaki gare sai ya ce can sai karantar kuɗi in bi da lahiya ta ka zuwa har da kwana rana ma ta ka zuwa wurin daki. ne wallahi ba ki da hankali a kawo na taba kunsu ai wannan magana sai Allah ba a koyar in kitchen sai namijin dare ai wannan magana faɗi na yi da dai akwai magungunan da aka zo a sha a kwanto na ya kamata mu dakata kwanakwaran mu Allah ka yahe muna in Allah kuma da karantawa alhamdulillah hajjiya ta dawo da makka lokacin muna muna muna hutu ma muna ta sannan ta koma abuja wurin adiba lahiyar ta kuma da dai wata ta abin nan ba to an ce hajjiya ta dawo jiya ko shekaran jiya muna fata Allah ya ƙara mata lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mata lafiya ayyukan da aka yi makka Allah ya amsa addu'o'in da aka yi duka Allah ya karba Allah ubangiji duk wanda bai samu zuwa makka ba Allah kimi arzikin zuwa wanda ya taba zuwa kuma Allah ya sa ya sake komawa Allah ya sa mijin ke biya miki ko ki biya maka kanki ko dan ke biya miki Allah shi muku arzikin zuwa ku sai ku zo sallah ku dawo mun yi ta ganin tsahi da ƴan yan mata da budare da matan aure suna ta ganin su ki wagga mijin ta biya mata wagga dan ta biya mata wata kuma surukinta ta biya mata daban-daban ko wacce kana da surukinta ta biya mata aure ya yi daɗi ko bai daɗi ba wa kuma soyayya ta yi daɗi mijin zai ci bambarin tare maka zuwa mu sai mu sha ruwan tare mu kai harami tare eh a ta soyayya a ita soyayya saudiya ta dabanta duk da yake shek daurawa ya ce tun matar da mijinta ya tafiya da ita sun ka sun ka dawo ba su faɗa ba to sai ya ba su tafi da girmamawa da shi da shi da shi da ita har sun kai zaman madina sun ka gama sun ka ke makka sun kai zama makka sun ka gama har an ka dawo gida najeriya ba ya faɗa ba shi da ita ce wallahi na ba su tafi kuma har yanzu ba a samu wanda ya ce wannan jarabawa a kira to kina da in kun kai kun fita ba ku wada ba ku wada ba ba ku bata mai ba hajiya ka amma ya kamata jiji na miki ya za akwai wanda ya tare ba su akai akwai wanda in ya sai da hali sai a kai shi wurin maza ita ko a kai ta wurin mata shi ko wanda in ya sai hotel a mai daki biyu za mai gado biyu a bani ake mutum biza a bada shi ne dauka sai dauki abu ne biya kuɗi shi ke ne wurin ɗakin su wani kuma sun tashi sai a ah, da iyali na mutu sun biza da za a mai da masaukin su duka da shi da iyali ne za a yi to akwai wanda gaba suna akwai suna wuri tare ya gane ko ya ana tare ana iya faɗa kila ko wurin abinci ga irin wanda ga da mutum zai sauransu ne to Allah ya samu dace amin na'am sallallahu alaihi wa sallam ne wata tana tambaya cewa wai hukuncin mijin da bai wa da da abinci ba kuma ki zai kara wani. to mijin da gida ne ba a aurata da abinci ba biya ne ba ku ƙoshi ba kuma yanzu ya yi magana ya ce aure ya kaso da tsara wani a hukunci ne to ni magana zan yi ta sha da abin da hunka sani wala Allah yana yi wa ita wadda a ginin ba ta yi wadda ya kaso tun da dai ba ta yi wadda ya kaso yanzu shi ba ma ko ƙoshin ɗiya ne na a gaba gare bai shi yanzu bukata rayuwar ta a gaba gare yanzu jama'a ina fata suna gane magana wata mata irin yadda ya kamata ta yi mamijin ba ta yi haka mai sai daɗin da saboda ta yanzu ni an mahita gare mahita ya tafi ya samu to yanzu ga wasu ya samu za a yi mai arha ya aure ka saboda ta yanzu shi wallahi wata sai ka ya aure ko da gidan gari abincin dai ba koshi ba dai shi ne ya samu koshin bukata sai kan wallahi ba talar komi komi ta yi illa kawai dai bukatar dan adam ɗaya ta amma wallahi duk abin take bai ta yi shi ke ne na ta shi bai ga abin da mata ya rasa gare ta komi ta yi illa dai kawai dai shi ga sun ɗaya ta ya ƙara auren gari amma wallahi ba don kuma ita wadda ya faɗa sai da ya faɗa mata cewa lawan ta barin faɗa miki ta gida komi ba ta hana yin ba komi ta yi babu abin da ba ta ta yi min wanki ta yi min guga ta yi min komi abinci na bai lati lahiya lokacin dozin ne mai ta wallahi ba ta da matsala da ni illa dai kawai dina nake da ina son in ƙara aure na saboda gida ya ƙara kamar da sauransu akwai wanda haka wata kuma tana tauye haƙƙin mijin na gaskiya tsakanin Allah tana ganin ita ɗaya ta bai iya iskanci bai lalaci saboda haka isa ɗaya ta sai ta mai kuli sauransu saboda ka shi yanzu na son ya aure ko da gidan abincin bai fasu ta ga lahin wala hin wala ke almuhim dai a shari'a gaskiya fa akai in akwai hali kuma ai na biyu sai kana da hali sannan sai aure na biyu akwai masu cewa ma sai in ta farko ta yadda eh na'am eh, eh akwai malamin suka ce ba ka aure masu zabi sai ta farko ta ta yadda akwai masu ganin su kuwa ko ba ta yadda ko ku faɗa mata ba kana iya a ka muhim dai shi mutum ya kiyaye matsayi ne to ba gaskiya ba Allah ya samu dace na sai mu kaga da yi da cewa wani suna hana saki fara wala kuma suna da yara da kuma ruzu da wala su wai a ake ya raba wani ya eh gaskiya abinda mai ya yake ba a san mace ke kwanciya da milinta akwai yara suna kwana saboda ana gudun lalaci yanayi wa wani yaro ba kwana yake yanayi wa ya falka yanayi wa wani abu da balce su aka san sai an killace su ko da zamba a tare da su kan amma suna da cewa a ah, ai lalura ta lura in ta kama bai za a yi daki yana abu shi sa wani malami yake cewa ai matan da wuri akwai hikima gare su daki guda ne sun gul daki amma wallahi yaro bai taba sanin wai su na suma masa kwanciya a wuri suna da kiri ɓoye da duk mutane da amma na yanzu ka ka tsalla bile da yanzu wallahi na dawo suna da suna da kiri kwaye da Allah ya samu dace Na. sai sanawa daga ƙungiyar lissafin suna yanzu da mutunci za a yi wadda zargana yau mm. abin da sa abin farin da zuwa da mulkin an yi ma'ani a can rasuwa a jiya shi ne da wani ruwa shi ne da wani mata a wani ok na da ubangiji allah ya gafarta ma wanda aka rasa allah ta ya huta insha allah wanda suka dinga za su dinga za su sati mai zuwa koko dai sai sun ba da rana ya yi ko babu ta babu laifi kun san muna da kungiyoyi na mata na addini muna da nisa'u sunna muna tare su koshe da form da woman in da'awa duk kungiyoyin mata mata da su a nan sukan yi baki daga nesa su taho su wayar da kan matan su karatu duka muna ba su dama saboda ka wannan dalilin ya sa samu zuwa muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya ji kan wanda ka rasa Allah ya ba shi aljanna eh, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu gama lafiya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 اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله يدمك تارونا كفارة مع الجنة الله دكنا مقاسمنا لخير كبيامنا الله دكنا مقلل مكماجا سيمنا الله مرت على كيف مقباس لا كيف لا كيف دك السمو الله يقارب مسلاك السلاك Allah mu roƙe ka wannan ƙasa ta mu Najeriya na buƙatar addu'a ya Allah ka zama da mu lafiya ya ubangiji Allah duk abin da ke tada hankalin mu Allah ka mana maganin shi Allah mu roƙe ka da sunayenka masu kashe-kashe mutane cikin ƙauyuka Allah ka sani Allah kai mana maganin su Allah ka rike mana hannayen su Allah ka shiga tsakanin mu da su ya ubangiji ya Allah duk wanda a da hannun cikin wanga lamari Allah ka tona mishi asiri Allah duk mai hannun cikin wanga lamari Allah ka tona masa asiri ya Allah ka ba mu zama lafiya cikin ƙasar mu ka yayi mu damuwa cikin kasan mu ya Allah ka ɗauke mu talauci da fatara a cikin kasan mu ya Allah Allah wannan yanayin zafi da muke ciki alherin da a ciki Allah ka ba mu sharrukan da a cikin lokacin zafi Allah ya kare mu ya Allah in yaran ga da ka ba mu Allah ka saba ci unwanin su Allah ka saba ci unwanin su mata masu juna biyu Allah ka saukar da su lafiya Allah ka ba su sauƙin haihuwa Allah ka ba su kiyama masu albarka Allah ka ba su kiyama masu albarka Allah ka ba mu kiyama masu albarka ya Allah ka yafe mu zunubanmu ka samu gama lafiya Allah ka samu cika da imani iyayenmu da muka rasa da kakanninmu da muka rasa Allah ya gafarta musu Allah kai musu rahama malumanmu da muka rasa Allah ya gafarta musu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka ba su aljanna ya Allah mu roƙe ka ji kan malamanmu Allah ka ba su aljanna marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya sa lafiya ta amfane su ya Allah wanda a lafiya sai Allah ya ƙara mishi lafiya wanda da abinci ne Allah ya ƙara mai abinci ne sa abinci ne albarka Allah wanda bai da abinci Allah ka bashi abinci mai albarka Allah ka bashi mai daɗi Allah waɗanda adda mazaje Allah ka ba su mala da su, Allah wanda baka da miji kuma Allah ka baka miji mai albarka Allah ka baka miji mai mutunta ta mai mai darajar kanta Allah ka baka mai hali kuma Allah ka baka wanda ka fanta Allah mu roƙe ka waɗanda suke ba su da Allah ka ba su na ƙwarai mu roƙe ka marasa lafiya mu ka ba su lafiya Allah hajiya Allah ya ƙara mata lafiya ya girma doka ji Allah ya ƙara ma arzikinsa albarka Allah ya ƙara marayuwar shi albarka wa'annan ƙoƙari da yake wa addini Allah ka taimake shi Allah ka samu gama lafiya baki ɗaya rabbana innana amanna bima anzalta wa tabana rasula fatina ma ashahidin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin